Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai tsaya jamhuriyar Nijar ana iya jin wannan shiri ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol FM da kuma niyya. A yanar intanet ma kuna iya jin duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraron masu salamu alaikum sahabu Imam Aliyu ne da kuma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawowa domin gabatar muku da shirin mu na dare. Wato kwana 200 kawai ya yana mulki a Najeriya amma ba na jin akwai kwana 200 wanda suke da muhimmanci kamar su a rayuwar 'yan Najeriya. saboda manya-manyan abubuwa guda hudu na farko dai a cikin wannan kwana 200 ya nuna cewa 'yan najeriya dole su zama 'yan najeriya shugaban hukumar adana kayan tarihi na najeriya alhaji abdalla usman kan zagayowar ranar tuna mutuwar shugaban najeriya janar murtala muhammad muna kuma tafi da shirin mu tattauna da farko ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantowa mahmud lalu Ƙungiyar Al-Shabab a Somalia ta ɗauki alhakin fashewar wani bam a wani jirgin saman ƙasar a farkon wannan wata. a wata sanarwa da ta fitar a yau asabar kungiyar ta alshabab ta ce harin martani ne kan yadda kasashen yammacin duniya da hukumomin leƙen asiri ke yin katsalandan harkokin musulman ƙasar kungiyar ta kara da cewa harin ya kai ci wasu jami'an leƙen asirin ƙasar turkiya ne da wasu na yammacin duniya waɗanda suke cikin jirgin dalo mai lamba a321 a lokacin yana kan hanyarsa ta zuwa jibuti a ranar biyu ga wannan wata na fabrairu ita dai fashewar da ta auku a cikin jirgin ta haddasa wani rami mai dan fadi a lokacin jirgin na dauke da fasinjoji 74 lamarin da ya tilastawa matukin jirgin saukar gaggawa mintuna goma sha biyar bayan da ya tashi daga mogadishu babban birnin somaliyan mutumin da ake zargi da tada bam din mai suna abdullah abdulsalam borle ya kasance shi ma fasinja ne a jirgin kuma fashewar ta yi hurgi da shi zuwa waje minista harkokin wajen ƙasar sudan ta kudu barnaba mariel benjamin ya ce naɗa rek mashar da shugaba salva kiir ya yi a matsayin mataimakinsa alama ce da ke nuna cewa kiir ya ƙudiri niyyar aiwatar da shirin zaman lafiya da aka cimma a wata sanarwa da aka fitar a jiya juma'a shugaba kiir ya nemi mashar da ya je juba babban birnin ƙasar a ranar juma'a mai zuwa domin a natsar da shi wato a wani mataki na kafa gwamnatin haɗaka kamar yadda matsayin da aka cimma ta tanada. sai dai bisa yadda al'amura ke gudana babu wata alama da ke nuna cewa masharas da magoya bayansa za su amsa wannan kira na komawa juba jaridar sudan tribute ta rawaito kakakin mashar gadet dak yana cewa muddin ba a janye dakarun da aka jibge a juba ba kamar yadda matsayin da aka cimma ta tanada to babu abin da zai sa mashar ya sa kafarsa a cikin birnin na juba a yau asabar cibiyar kiwon lafiya a ƙasar colombia ta ce ya zuwa yanzu mata masu ɗauke da juna biyu sama da dubu biyar ne suka kamu da cutar zika yanzu haka kuma mutane sama da dubu talatin da ɗaya ne ke ɗauke da cutar a duk faɗin ƙasar a cewar cibiyar kiwon lafiyar wannan ƙididdiga na nuni da cewa cutar ta karu da kashi 23 yayin da bangaren mata masu juna biyu ta karu da kashi 57.8 babu dai maganin wannan cuta wacce ke tauye girman kan jariran da ba haifa ba saboda kwakwalwarsu ba ta girma yadda ya kamata wannan cuta wacce aka gano cewa sauro na taimakawa wajen yada ta tafi yawa ne a yankin latin amurka musamman ma a kasar brazil wacce ke da yawan jarirai sama da dubu hudu da aka haifa da wannan nakasa to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan sanda a kasar uganda sun musanta rahotannin da wasu kafafen yada labarai ke bayarwa na cewa zaman ɗarɗaɗin da ake yi a daidai wannan lokaci na neman zaɓe ka iya yin tasiri a kan zaɓen wanda za a yi ranar 18 ga watan fabrairun nan 'yan sandan sun kara da cewa suna aiki kafaɗa da kafaɗa da sojoji da kuma sauran jami'an tsaro domin ganin an yi zaɓen cikin kwanciyar hankali wannan batu ya taso ne a daidai lokacin da hukumomin ƙasar suka haramta yin amfani da mutum-mutumi gabanin zaɓen a lokutan yaƙin neman zaɓe hukumar zaben kasar ta ce ta lura akwai karuwar masu amfani da wannan tsari wajen yin kamfen ɗinsu duk da cewa ta haramta yin hakan tun a shekarar 2010 gwamnatin rwanda ta ce za ta kwashe 'yan gudun hijirar da suka fito daga burundi zuwa wasu ƙasashe bayan zargin da wani jami'in diflomasiyan amurka ya cewa rwandan tana horar da 'yan tawayen da ke adawa da gwamnatin burundi labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc mahmud lalo gabatar yau ne cikar shekaru 40 da kisan shugaban mulkin sojan najeriya janar murtala rama muhammad ranar 13 ga watan biyu shekarar 1976 kamar kowace shekara bana ma an yi laccoci da addu'o'i a birnin lagos inda laftanar kanar bukar su dimka ya jagoranci yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba al'amari da ya kai ga kisan janar murtala ga rahoto da baban gida jibril ya aiko mana to yanzu haka ina wajen wani husumiya da aka gina domin tunawa da marigayi shugaban kasa na mulkin soja a wancan lokaci a janar murtala ramat Mohammed. shi da wannan husumiya tsohon shugaban kasa janar ibrahim budama si babangida ne ya kaddamar da shi a ranar 13 ga watan fabrairun shekarar 1992 tare da mu a wajen wannan husumiya akwai iyalan shi marigayi murtala Mohammed, musamman ma da yasa aisha murtala muhammad da kuma sauran manyan baki da suka zo domin gudanar da addu'a na tunawa da shi wannan tsohon shugaban kasa da ya rasu a ranar 13 ga watan fabrairu a shekarar 1976 a duk shekara dai ana gudanar da irin wannan biki domin tunawa da tsohon shugaban kasar a nan lagos an gudanar da irin wannan biki tare da gudanar da lakcoci da kuma jawabai akan kyawawan halaye na tsohon shugaban kasar to ko ina dalilin shirya wannan gangami ga dai shugaban hukumar kula da kayan tarihi na najeriya alhaji abdallah usman bin makasudin da ya sa muka shirya wannan taro nune-nune tarihin ah, murtala shine wato kwana 200 kawai ya yana mulki a najeriya amma ba na jin akwai kwana 200 wanda suke da muhimmanci kamar su a rayuwar 'yan najeriya saboda manya-manyan abubuwa guda hudu na farko dai a cikin wannan kwana 200 ya nuna cewa 'yan najeriya dole su zama 'yan najeriya kowa ya kalli kansa a matsayin 'yan najeriya ba dan wannan kabila ba ko dan wannan na biyu kuma ya ce gwamnati lalle ta zama ta talakawa shugabanni dole su zamanto masu bauta talaka ba talaka su bauta musu na uku shine ce dole mu zama masu da'a dole mu zama masu bin doka mu zama masu adalci masu sanin ya kamata na hudu shine kiyaye da cin amana da sata da yaudara da almubazzaranci da kan gwamnati waɗannan abu hudu a kansu gwamnatin murtala ta, ta kafu kuma shi sa muke ganin ah, bai kamata mu manta da shi ba dole mu rinka tuna shi domin har yanzu abubuwan nan guda hudu ana kokowa da su ana ta kokari a tabbatar da su yan uwa da abokan arzika da ma iyalan tsohon shugaban kasar ne dai suka halarci wannan taro da aka gudanar a birnin lagos daga cikinsu kuwa akwai babbar diyar marigayi janar ramad muhammad wato hajiya aisha murtala muhammad kuma na tambaye ta yadda ta ji game da wannan taro yau dai ranar murna ce garin ce haka ko muna godiya ga allah tun da yake ta ko ina ka je ko a nan ne um, kudu ko a can arewa duk dai ana tuna shi ana maganan yadda ya gyara a um, nigeria kuma duka abubuwan da ya yi a akan maganar south africa abinda dai zai kawo bakin mutum mutunci da hukuma shine shi sa muna murna dimo 'ya'yansa ne so za mu tuna shi mu yi dan kuka kaɗan amma bayan kukan kuma za mu shafa hawaye mu kuma mu yi godiya kuma mu yi godiya wata ka najeriya babin ya jibrin murya amurka daga lagos shugaban kasa na makwabtan mu murtala mam yau rishin kadi a gaida baban gida Jibril yanzu karfe hudu saura minti kusan ashirin da ɗaya. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraronmu barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kafin ka shigar da mu zauren da kake jagorantar tattaunawa Shin a Najeriya a mako mai shuɗewa 'yar Hikaya ya ta kaya ne? shugaban Buhari ya dawo bakin aiki bayan tafiyar hutun kwana biyar inda mataimakin mataimakinsa Oshibanjo ya rike kujerar. don kunar bakin wakiyata ta da bama sansani yan gudun hijira a Borno da akan yi sanadiyar mutuwar mutane inda tun farko Boko Haram suka kawo kawo garin Dalori da ke dab da Maiduguri. Gwamnatin Najeriya dai yana cewa dajin Sambisa ne tun garkarshe na Boko Haram. Dattawan Arewa maso gabas irin su Musa Yola na mara baya ga shugaban. kowane mu hakura ya gama tsarkake gwamnati mu zama mutanen kirki masu kizin kasansu. PDP ta bakin mukaddashin shugabanta na amintattu Walid Jibrin ta ce za ta nada sabon shugaba daga arewa maso gabas daga litinin din nan tun da adamu ma'azu ya bari ya kamata a samu gulbinsa bai samu ba tuntuni sai yanzu ne ake shirin yin haka majalisar dokoki ta ce ta dakatar da kuri'ar amincewa da kasafin kuɗin bana don tsumburan da ya shiga ciki yayin da kotun koli ta tabbatar da gwamna dariyar ishaku nasara kan jummai lazan hakanan da korar karar sanata saraki kan yi masa bincike yan uwa na makokin rasuwar masoyin voa hausa malam halilu kado nasiru da maili kamarar amurka daga abuja najeriya Haka fa, to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Yau zauren zai kammala zamansa a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda Wakilin Nasiru Adamu Ilhikaya ke jagorantar wata tattaunawa kan matakan da ake ɗaukawa na samar da zaman lafiya ta wajen kwato kudaden jama'a da aka ware a baya don tabbatar da tsaro da kuma gudanar da ayyukan inganta rayuwa don rage kunci wanda kan kawo saurin fushi wanda shi kuma kan kawo tashin hankali. Yau Nasiru zai sake dorawa ne daga inda yake komawa ga Malam Bashir Baba. Bashir Baba akwai ma shi wannan mai bishara in baka dinnan da ya kawo ziyara wajen shiga ba daga baya ba ya da wani hasashe cewa akwai waɗanda za su yi yunkurin kaiwa shi shugaban ƙasa hari kaga abin da nake faɗa ɗin kenan ko domin mutane ne fa waɗanda na farko mutane ne masu ɗimbin ilimi sun tara ƙazamar dukiya duniya ta san su sun san duniya to irin wannan ne suke ɗauruwa ba sa ɗauruwa tsakaninka da su in ka kama na gaya maka ina daɗa maimaitawa duk da dai tsarin mulkin mu bai tsarin mu bai tanar da wannan ba kuma shari'a ta musulunci nake yi shari'a irin ta musulunci ma bata yadda da wannan ba amma kaga kasa kamar china allah na tuba ba so nake yi wa addini gyara ba amma wasu al'amuran in ka gansu gaskiya sai ka rasa ma me za ka ce ba iyakar gaskiyar magana ita ce irin miyagun da muke da su a najeriya najeriya ba ta bukatar su kuma shugabanninmu da suke cewa za su yaƙe su in har da gaske suke za su yaƙe su to zaman su lafiya su shugabannin shine in sun kama su tafi su yanka to uh, <laughs> Allah kyauta wani uh, abubakar ali a ƙarshe uh, majalisar dattawa tana duba wani ƙuduri na kafa hukuma da take so domin kula da arewa maso gabas kamar yadda aka yi ina jin nddc ko mm. da ma har shugaba ya rado ya kirkiro da wata ma'aikata ta neja delta mm. ah, ya kake ganin an samu irin wannan hukuma za ta yi tasiri ko kuma ah, a ƙara wa jihohin nan kasafi ah, kudaden da suke samu wata-wata ne zai fi to kafin na yi magana kan hukuma magana nan da bashir ya yi mm. ba lalni yana da bambancin ra'ayi akwai dokan da yake wanda farida waziri ta shigar inzantuna tuna kan cewa a gyara dokan da yake zai ba efcc iko da zaran an yi zargi mutum a rufe mishi kudin shi kobo ba zai ya dauka ba yawwa to wannan idan aka aiwatar da wannan abin ko halak naka ne ko na sata ne sai an gama shari'a kafin ka yi amfani da kuɗinka saboda haka dokan da shugaban kasa ya kamata ya gaggauta kina yi da zaran an zargi mutum irin wannan to a rufe account din shi gaba daya eh kobo ba zai dauka ba a sanannun da a san yi magana da a zahiri hmm. ai ba za mu yi magana na abuwai ba na a shawaran kenan kana ji ko na biyu zuwa zancen a kirkiro hukumomi ba ne hmm. hukumomin sun riga sun yi kasan nan yawa shine babban ɗaya daga cikin matsaloli namu hukumomi sun yawa ko tare wani sai a ce a bashi hukuma duk shi sa a kasar nan duk lokacin da aka waye gari wani abu ya faru aka ce a kafa komiti to an ce an kashe a maganan kenan no ni ban goyi ba a yi wani hukuma ba a bari wato abin da shawarar da zan ba shugaban ƙasa idan zai saurara yana jin mu shine a institutions din nan da suka yi failing a dawo da su a zo a fara aiki duk ma'aikata a fara aiki makarantu a yi a koyar asibitoci su yi aiki shi yasa za ka gani yanzu kowa abu kaɗan um, um, musamman shugabanni ni kunya ma nake ji a ce shugabannin ƙasar nan a ce suna zuwa neman lafiya a ƙasashen waje ko yaransu suna zuwa karatu ƙasashen waje to eh, waye zai zauna ya yi a gyaran in ba ka yi a gidanka ba saboda haka yana so institutions din nan a zo su fara aiki muddin da zaran sun fara aiki ko mai ya shiga hanya kamar da na gama ko da barawa ne ko bera ne ya zo ba zai ya sata ba kuma ko da wannan mulki din tunda yake dole zai kare bayan shekara ko hudu ko takwas ko goma sha biyu ne ma wani zai zo saboda haka a zo wanda yake in ba shugaba buhari shugabanci din ya ci gaba ba zai sake koma kuma wani malalaci ya zo lalacin ya zo ya abin nan ba hmm. idan aka gyara to ni abin da shawara na a gyara institutions din nan na ƙasa abubakar ali kar na manta da wani abu da ya shiga duniya na hana hada-hada da dala ko kuma kudaden waje da gwamnatin buhari ta kawo inda aka ce akwai wasu da yawa waɗanda suka samu kuɗin almundahana na yanzu dalolin nan suna nan gidajensu daban-daban a ɓoye kana ga wato abun ba gara ma a buɗa kudaden su fito ba wani tasiri wannan yake da shi a tattalin arziki ko yaƙi da cin hanci eh, wato tasirin da yake da shi shine na farko tukun ai bai kamata ɗan najeriya kashe dala a najeriya ba na farko ma wannan ya ma karya doka na gama lalacin ne yawa fa shi yasa kake gani wasu abubuwan da ake yi kamar abu ne wanda yake yana kan hanya me ya hada ɗan najeriya da dala a najeriya naira ne shine kudinmu naira za a yi kuma wani abubuwan kamar da na faɗa har yanzu shugaban ƙasa ya yi kokori an rage abin da ake ce mata recurrent expenditure amma har yanzu bai yi ba da ana yi ana samun abin da wato abin na yau da kullun eh. harkokin yau da kullun eh. shine albashi motoci cin abinci tafiye-tafiye hotel-hotel wane irinsu capital kuma gine-gine hanyoyi da kamfanin mai da power da sauransu saboda capital dinan har yanzu rikaran dinan ya kamata a rage in zan tuna shugaban kasa shi da kanshi a fadan shi akwai jirgi goma sha daya baya bukatan jirgi goma sha daya ya kamata a fara da wannan ban ga dalilin ne yasa shugabannin mu ba za su yi amfani da moton da ake hadawa a Najeriya ba mu ba mu kai kerawa ba amma ana hadawa akwai Pijo a Kaduna akwai wani Innocent har suna da jib jib me yasa ba za yi ba don me za mu shiga da wannan kudade yan majalisa don me za su cire biliyan wuri na dukan wuri biliyan hudu da abin nan bayan sun samu bashin mota na kowane ce kowa kuma an sake sa mishi jib in ma wajen kwamiti suke kwamitin nawa ne su sayi motar mana su sayi bus guda ashirin kwamiti ya isa don kowane memba yana cikin kwamiti uku ko hudu amma irin wannan barna barna na, na tare dole a rage kuma a je jihohi kamar yadda na faɗa jihohi da local government suna cikin wannan barnan nan sai fa an taru gaba ɗaya mun yi a gyara matatu a gyara masana ah, textile eh, masaku kaga wannan za a samu ma'aikaci dubu talatin dubu arba'in a kawo irin wani abubuwan nan da nan kuma a gyara hanyar dogo hmm, kaga tirelolin nan da kansu shi yasa hanyar najeriya kowane shekara sai ka ga ba da kwangilan gyaran hanyar najeriya saboda lodin da ya kamata ya bi wannan hanyoyin ba shi yake bi ba hmm, wai don mai da siminti da ire-irensu ya kamata tarago ne ya kamata ya ja yana ɗaukansu ba irin wannan abubuwa so tsari ne gaba ɗaya na gama tsari ne ya kamata yanzu a zauna a sake sabon zubi a gyara eh, masana can permanent secretary idan kwamishina ko minista zai wani abu permanent secretary zai ce wannan ba mu santa ba nan amma ka waye gari minista kowa yana da account din shi yana da board din shi da irin wani abubuwan ya kamata a gyara kuma dukkan mu mu gyara halayenmu mu ji tsoron Allah in ka ɗau amanan mutane to wallahi ko a duniya ba a kama ka baka gobe lahira fa yana yana giranka ko kai krista ne ko kai musulmi ne ko karfe ko sango kake yi wala <laughs> abubakar ali masanin tattalin arziki a masanin kididdiga mun gode kwarai da gaske da shigowa wannan shiri na mu tattauna sai malam sani tahir dan jarida na abuja mun gode kwarai Ah, shi kuma dama shi man bashir baba ya sha shigowa wannan zaure ah, bashir baba mun gode kwarai muna fata nan gaba mun to ka za ka sake zuwa har kullum ina nan ma nasiru duk da kuka kwankwasa kofa insha Allah zan zo a yi ka da kuma duk yaki da cin hanci da rashawa rashawar wata rana sai ta juyo ita ma ta yaƙe a to kuma sai a ga wanda zai kai kasa <laughs> to ah, a madadin wannan ɗakin ɗaukar shirye-shirye Eh, masu sauraro muke cewa mu zama lafiya madalla haka fa To sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. Ah, da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin najeriya jawabai su ne tsohon gwamnan jihar kaduna kanar abubakar ɗangiwo umar wanda zai jaddada alfanun kawo ƙarshen rigimar fulani da manoma da kuma rabaran kanan bulin sabo na anglican ikaradisis kaduna da farko dai ga kanar umar to jama'a mutanenmu ina muku sallama eh, ko da yake na daɗe ban yi magana a wannan sashi na murya hausa ta amerika ba eh, abinda na ji eh, a kan yadda ake so a yi sulhu tsakanin manoma da fulani wannan ya zo muna a cikin jin daɗi saboda haka a daidai a yi ko da yaushe aka samu matsaloli irin wannan to ya kamata shugabanni su kira ga kowane sashi saboda a yi ƙoƙari a samu zaman lafiya a samu hanyar maslaha ya ga a zauna tare da juna ba da wani tsangwama ba. Ah, kamar yadda muka ji an ce saboda barkewar tarzoma tsakanin manoma da fulani a ko'ina a ƙasar nan ba wai arewa kawai ba saboda ana zargin fulani wani lokaci da shiga gonakin mutane suna ɓana su kuma manoma suna hana fulani wucewa cikin gonaki ko ba shuka to an samu eh, tarzoma wadda ta kawo eh, rasa rayuka da kuma jin ciwo ah, amma duk da haka mutane sun tashi tsaye yanzu suna son su kawo ah, sasantawa ah, to kamar dai da aka sani ba wai kawai a yi maganar sasantawa ba ya kamata a baya a gashin me yake kawo irin wannan hargitsi din ni ina gani abin da ke kawo hargitsi tsakanin manoma da fulani ana yi tun zamanin da amma yanzu da yake an samu jama'a ta ƙara yawaita sannan kuma kiwon shanu ya ƙara haɓaka ba shakka an samu ƙarancin irin burtali ɗin da ake amfani da shi wurin kiwon shanu sannan kuma an samu faɗaɗar noma saboda wannan ƙarin yawan jama'a to ina ganin abin da da a yi har yanzu dai shine ya kamata a keɓe ma fulani wuraren da za su kiwon shanunsu sannan kuma manoma wani lokaci in suka cire amfanin gonansu yadda suke kiran fulani wani lokaci su zauna a gonaki dinnan to ina ganin wannan zai kawo zama lafiya amma babu shakka samun a ce fulani su shiga gonaki lokacin da mutane ke noma da ya kawo hargitsi a gononin arewa misali ya kamata a ce waɗannan burtali ɗin da ake da shi da har yanzu a ƙara fitar da su a kuma ƙara faɗaɗa su don fulani su samu wuraren da za su yi noma ina ganin wannan zai kawo zama lafiya amma irin yadda ake kiwo ɗinan fulani na yawo ko ina suna neman inda za su kiwon shanunsu to dole wani lokaci a samu irin wannan tarzoma kuma ya kamata a ce a samu wasu dabaru na yin kiwo da ba sai fulani sun tashi daga wannan jiha sun koma wannan jiha ba saboda idan ba haka aka yi ba to za a iya samun irin waɗannan matsaloli suna tasowa kuma suna bunƙasa a koyaushe. Shi ma rabaran kanan sabo jaddada alfanun zaman lafiya ne ya yi. jama'a assalamu alaikum suna na rabaran kanan bulus di sabo daga unguwar da asabe kubau lokal gamman ikar diocese kuma na godiya ga ubangiji domin wannan dama da muke samu mu yi kira ga 'yan uwanmu a najeriya da sauran kasashen duniya akan matsaloli da ke faruwa a rayuwar talaka a yau a wannan duniya. A aiwar da muke ciki a najeriya yanzu akwai damoyi iri-iri wanda gwamnati sabuwar gwamnati kiranci kanta a ciki bari mu dubi rikicin biyafara wanda suka taso suke son su sami yankin kasar kansu idan sun ci gaba da wannan ba zai taimake mu ba a rayuwa domin kasar najeriya ta taso a dunkule da shugabanni da kudu da tsakiya da arewa suka haɗa kansu to ina kira ga shugaban ƙasa da gwamnoni da sanatoci da sauran 'yan majalisa duka haɗu a ga cewa an yi abu guda ɗaya wanda zai taimaki al'ummar najeriya sannan kuma lallai ina kara goyon bayan shugaban ƙasa kan cin hanci da rashawa da yake ƙoƙari ya hana a najeriya domin cin hanci da rashawa dinnan shi ya jawo mana damuwa a ƙasar mu najeriya wanda an bar wasu mutane sun kwashe kuɗi sun tafi da su ƙasashen waje suna jin daɗin su tare da 'ya'yansu to ina so jama'a mu dubi addinan mu sun nuna mana ko a gida fa kowace al'umma in iyalinka na jin daɗi kullum za su ce Allah sa albarka ka zai kasance da albarka haka gwamnatin da suke wa talakawa aikin da ya kamata in dai talaka zai ce Allah ya sa wannan gwamnati albarka za a samu zaman lafiya za kuma a samu kwanciyar hankali abinda Buhari yake ni ina goyon bayansa ya ci gaba da kwato kuduna a hannun jama'a a zo a yi wa jama'a aiki a sawo makame wanda aka ware dan sawo makame dan a samu tsaro a Najeriya a kuma kyautata wa talakawa. sannan su masu mulki da ubangiji Allah ya ba ku wannan mulkin in kuna son dunkulewar Najeriya kuma kuna son a tafi tare kuna so kuma kasar ta zama da kyau sai kun faɗauki abin da ubangiji Allah ya ce kowa Allah ya bashi mulkin nan shi mulkin nasa ne kuma ya baka ne don kaiwa jama'a aiki kuma ya bayan ne don aiwa jama'a abin da ya kamata me nake nufi akan wannan shine ka taimaki talaka domin talaka shi abin da yake nema a yi masa hanya ya sami riyoji sannan kuma ya samu taki akan lokaci sannan kuma kula da lafiyarsa to wannan mulki fa na ubangiji ne kuma ni'ima ce irin ta Allah wanda yake wa kowane dan adam don mulki kansa ni'ima ce domin ya nuna mana cewa in ya baka mulki zai sanya ka a cikin wata rumfa tasa mai ni'ima kuma cikin rumfan nan guda zaka iske abu guda biyu akwai mutum a ciki akwai kuma kuɗi a ciki to Allah ya ce idan ka dauki kuɗi sai ya baka da kuɗi ya sa maka ido to yawanci mulkin da aka yi a baya an ɗauki kuɗi kuma Allah ya sa musu ido yau ana cikin wahala amma idan ka ɗauki ɗan adam Allah ya ce ni da mala'ikuna sai in taimake ka domin wannan ya faru mun gani kan annabi Suleimanu da ya ba annabi Sulaimanu shugabanci shi kuma annabi Sulaimanu ya roka. ba kuma abin da Allah bai bashi ba don haka masu mulki ku hakura da kalila sai ku samu kasira domin in kun wa jama'a aiki albarka za ta sa muku sai ta zama muku abin dogaro sannan game da rikicin boko haram da ake ciki ina roƙon shugaban ƙasa ya ƙara kaimi da duk irin shawarar da ake bashi da majalisar zartawarsa da kuma majalisar sanatoci da ta wakilai su kokarta su goyi bayan shugaban kasa da ministocin da ya kafa domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan abu domin bala'i na damun mutane a ƙasar nan kowanne lungu ka shiga babu kwanciyar hankali shugaban kasa ya ƙara ƙoƙari akan wannan matsayi da iko isa niyya ta yaƙi da 'yan boko haram mu kuma mu ci gaba da goya masa baya da addu'a sannan mu talakawa ina kira a gare mu in fa muna so mu ci riba mai mulkin ya ci riba kasar mu mata ta ci don Allah don annabi da musulmi da krista mu rage zagin shugabanni masu mulki mu rage zagin shugabanni da Allah idan ka mulki maimakon mu zage su mu musu addu'a ne inda talakan Najeriya zai iya daurewa yayi kwana uku sir ba ne iya bude bakin sa ya mai mulki mai musu addu'a mu yi azumi ina ganin da izinin Allah za mu kai ga nasara amma duk da haka ina roƙon talaka ya komo ga Allah waɗanda Allah ya ba mulkin nan shugabanninmu ne kowace irin jam'iyya mu manta da zancen batun jam'iyya mu manta da batun wane ne amma ƙasar zamu yi wa da 'ya'yanmu da jikokinmu masu tasowa sannan masu fasa bututun mai a zauna da su a game damuwarsu su zawo su daina fasa bututun mai domin arziki na ƙasa ne kowa ya amfana da shi domin munan arewa abin da muka gani kakanninmu da iyayenmu sun noma gyaɗa sun noma auduga da ita ne haka kai ga kafa kamfanonin man da ake takama da su a yau to dan arewa ya rike noma noman ina da daraja yana kuma da muhimmanci in an yi haka lallai ina ganin najeriya za mu ci gaba za kuma a zauna lafiya sannan abu da nake so in faɗi kusan na ƙarshe shine mu mu dawo da ƙaunar juna mu dawo da yan uwantaka kowa in nuna kowa ɗan uwansa ne da musulmi da kirista a dawo a yi cuɗanya wadda ta kawo mana kowa na tsoron kowa wannan bai dace ba a zaman mu da zamantakewa irin ta Najeriya addinan mu sun nuna mana ƙauna. addinan mu sun nuna mana tausayi addinan mu sun nuna mana mu so juna mai cutanya da juna mu yi biki tare mu yi suna tare mu yi sha'anin sallah tare da kirsimeti wannan shine babban abin da zai sa 'ya'yanmu su taso cikin wannan abin ina ganin za a sami maslaha To jama'a sai a mana aikin gafara saboda ƙurewar lokaci ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labarai ba muna miƙa ta'aziyya kamar shugaban Najeriya daga iyalan hajiya Fatiko kowace Allah ya rasuwa. To ma da mu da din Muhammadu Lalo da sauran